Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM a ƙasar Ghana. ana iya kama ma alfa rediyo kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC ta gana da shugabannin kungiyoyin nakasassu. Bayan haka za mu ji cewa a jamhuriyar Nijar mutane sun koka a kan shirin da gwamnatin kasar ta kaddamar na samar da takardun zama ɗan ƙasa. Sannan Ibrahim ka almasi Garba na tafa da shirin jawabai daga dattawa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun bayyana damuwarsu a yau dinnan Asabar kan yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dakatar da alkalin alkalan kasar gabanin babban zaben ƙasar. Tawagar masu saka ido kan zaɓe daga kungiyar tarayyar Turai da yanzu haka ke Najeriya ta ce dakatar da alkalin alkalan ta jefa ayar tambaya a zukatan 'yan Najeriya. kan koshin an buƙa'ida wajen ɗaukar wannan matakin ganin irin lokacin da aka ɗau wannan mataki wato gab rantsar da alƙalin wato alƙalan kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe shi ma ya kawo kokwanto kan yiwuwar a yi adalci a harkokin zaɓen, a cewar tawagar a wata rubutacciyar takarda da ba don faruwar wannan al'amari ba da alƙalin alƙalan na najeriya wato walter onegen ya zama mai yanke hukunci kan kowace irin takaddamar sakamakon zaɓe da ake ganin za a fuskanta sosai a zaben na shekara 2019 wanda za a yi daga ranar shida ga watan fabrairu da alamar amurka da kungiyar taliban sun cimma wata yarjejeniya ta janyewar sojojin amurka daga afghanistan abinda wasu majiyoyi suka gaya muryar amurka a yau dinnan asabar kenan a nata bangaren kuma taliban za ta tabbatar da cewa babu wata kungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa da za ta yi amfani da afghanistan ɗin wajen yin barazana ga amurka da wata ƙasa a nan gaba an cima wannan jituwar ce bayan tattaunawa ba ji ba gani ta kusan tsawon mako guda a tsakanin amurka da wakilan 'yan tawayen na taliban a doha na ƙasar qatar haka zalika wakilan gwamnatin ƙasar qatar da pakistan su ma sun halara majoyin sun gaya muryar amurka cewa suna kyautata zaton bangarorin biyu za su yi shelar cimma yarjejeniyar janyewar a wani lokaci daga yau dinnan asabar zuwa ranar litini idan kuma ya gudana kamar yadda aka tsara sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da ta goyi bayan gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa wato jagoran 'yan adawa juan gaido a jayayyarsa da nicolas maduro da shi ma ke ikirarin har yanzu shine shugaban ƙasar lokaci ya yi da kowace ƙasa za ta bayyana bangaren da take goyon baya a cewar pompeo ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a wani zama na ba sabon ba a yau dinnan asabar ya kara da cewa babu sauran dalilin bata lokaci babu dalilin noke-noke au ka goyi bayan gwagwarmayar yanci au kana sahun maduro da masifarsa gwamnatocin wasu kasashen turai da dama ciki har da burtaniya da spain da jamus da kuma faransa a yau dinnan asabar sun ce za su dau guaido dan shekaru 35 a matsayin shugaban kasar ta venezuela muddin dai ba a gudanar da zaɓe cikin kwanaki takwas ba amurka ce ta buƙaci a yi wannan zama na kwamitin sulhun pompeo ya bayyana gwamnatin maduro da haramtacciyar gayyar miyagu sannan ya ce ya caccaki ƙasashe irin su rasha da china da iran da cuba da ke goyon bayan sa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ofishin kasafi da gudanarwa ya aika da sakonni jiya juma'a ga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayyar amurka da ke rufe na sanar da su a hukumance cewa a yanzu fa an buɗe su saboda haka ma'aikatunsu ko ma'aikatansu sa iya komawa bakin aiki sakon na shawara wato na shawartar cibiyoyin da su gaggauta buɗewa amma cikin natsuwa tun da farko shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wani kasafin tafi da gwamnati na tsawon makonni uku abinda ya kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnati na lokaci mafi tsawo a tarihin amurka kenan Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Adamawan Najeriya inda za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC reshen jihar ta gana da shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman a wani yunkurin ganin an faɗakar da su sababbin matakan da aka tanadar musu a babban zaɓe da za a yi a watan gobe. ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. ba tun yau ba hadaka kungiyoyin guragu makafi kutare kurame da kuma bebaye ke koka kan yadda ake mai da su saniyar ware a cikin harkokin gwamnati cikin har da batun zabe to sai dai kuma a wajen wani taron tuntuba da nakasassun suka shirya hukumar zabe inec ta ce a wannan karo tuni aka yi tanadin hanyoyin da su ma za su samu damar kada ƙuri'ar su kamar sauran jama'a barisa kasim ganagedam da ke zama kwamishinan hukumar zabe ta inec a jihar adamawa ya ko na irin shirin da aka yi a wannan karo kyau ne wato taro da muka yi da nakasassu wato tsari ne wanda hukumar zabe mai zaman kanta na tarayya ta shirya wato nuna su nakasassu kan cewa muna ganin darajarsu kuma muna ganin mutuncinsu muna kuma sane da hakkinsu wanda yake kan ma'a ma'aikatanmu wato na hukumar zaɓe wato cewa mu tabbatar duk ayyuka da muke da tsari da muke dukka ya zama su ma suna ciki an faɗakar da su kuma sun san hakkin su kuma musamman ma abin da ya shafi da zaɓe wato kamar abubuwa na karɓan kati na zaɓe da muke da rabarwa na yanzu na wato katin zaɓe na dindindin na wato su ma kasan sun yanka su shine muke zuwa mu sanar musu cewa akwai kati da yawa wanda ba mu samu mun rabarwa ba kuma idan ma za su haɗa kansu tunda na ga ofis na su din guri ne mai kyau kuma suna da yawa suna taruwa kuma na ji daɗin yadda suka karɓi mu yau nan sai ma nace in za su haɗa kai ma su gaya mana su kawo sunayen mutanen da ba samu katin su ba in dai za su haɗa muka ce za mu zo ma musamman doki kwana ɗaya ko biyu mu raba musu katin nasu in dai sunayen nasu yana cikin. To wai mai waɗanda ke da laruran ke cewa a yanzu. Sunana injiniya Sani Saboni ne state chairman na people living with disability Adamawa state chapter. Alhamdulillah mun fahimta kuma muna kan fahimta. Kokarin da ake mana gwamnatin Najeriya na tare da abdullahi tango gaskiya mun yi farin ciki sosai matuka gaya domin ita inec ta amsa irin kiraye-kirayen da mu muke a kanta akan cewa lallai za su yi abu su ringa suna lura da akwai wanda yake da nakasa especially kamar yanzu in an zaka zo ka yi zabe a matsayin ka na mai nakasa kuma kana gurgu sai ka gani an zo an ajiye akwatin zabe a bayan lambatu to kaga ire-ire irin wannan mun yi koke-koke akan inec kuma lallai tabbas sun nuna mana sun dauki mataki akan wannan irin haka lallai this time around sun canja shi sun yi mana layi har guda uku. ita ko godiya simon ta ce a da har ma sun cire tsammanin za a dama da su. for person living with a, uh, uh, disability very nice it was so fantastic. gaskiya taro ya kayatar mun yi farin ciki da hukumar zabe ta tuna da mu a wannan sabon tsari ai ka ji abin da suka ce na tanadin da aka yi wa mu da ke da larura a jikinmu muna fatan wannan zai tabbata ba ma kamar taron ba sai da suka yaba game da sabuwar dokar baiwa masu larura dama dama kamar kowa to sai dai kuma sun koka game da wariya da maki amma da suke zargin jama'a na nuna musu ta hanyar kiransu da sunan nakasassu batun da jami'in yara labaran hadaka kungiyoyin masu bukata ta musamman alhassan ibrahim ke cewa fa daga yanzu ba za su malamunce ba eh alal hakika mun yarda da tsarin domin a karon farko ne yanzu ake gwada wannan tsari kaga in dai za a ci gaba da yin haka kasancewan yanzu muna da dokan da take goyon bayan haƙoƙin mu su fito a hankali sauran al'amuran za su muna jin haushin mai kiran su sunan nakasassun nan muna bukatan a ce mana masu bukata na musamman don mu ba na ba bane don nakasa a zuciya yake koma da menene da ya yi magana wai kan ce kasa ba kasawa ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida ibrahim abdulaziz daga najeriya kuma bari mu leƙa da magaram a jamhuriyar niger inda za ku ji cewa a wani mataki na tunkarar zaɓuɓɓuka cikin tsari Kwamishin Jamhuriyar Nijar ta kaddamar da wani shiri na yi wa waɗanda ba su da takardun zama ɗan ƙasa kyauta ba tare da sun biya ba, sai dai mutane sun koka akan yadda aikin yake tafiya. Ga tamar abari daga da magaram da ƙarin bayani. A wani mataki na tunkarar zaɓuɓɓuka cikin tsari gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya yin takardu ga waɗanda ba su da shi. Sai dai har yanzu waɗanda suka je aka yi musu takardun na zaman jira kamar waɗannan da suke korafi. Ibrahim Mutali takar rayuwa na je nema na an cika min kuma har yanzu shuru ba ta samu ba. An maka komi da komi. An yi komi da komi daga cewa an kai wajen sun yi har yanzu dai ba ka ba har yanzu shuru. Abdulrazak Ibrahim ni kotan takarda aure ce to mun yi mun yi mun yi su ba mu muka je suna mana hanya hanya kullum ana ba kare ba su gama ba su cika takardun ba mutane da suna kuka kuma sun ƙi mutane takardun su ka je ka ga baruman ku shi yi shi ma dai wannan wata in ya mutu masu unguwanni su ne aka ɗorawa nauyin rubuta kowane mai buƙatar takardar sai dai su ma ba su da masaniyar rashin fitowar takardun in ji baban gida mai unguwa na unguwar dispenser a nan da magaran wannan abun takardar ibol mu kanmu a matsayin na mai mu san ba inda matsalar take mutane suke ganin laifi kamar daga gare mu ne sai dai mu ba su haƙuri ba a kawo bane ba mu inda muke ganin matsalar gwamnati ce bata sa ba yanayin da ya kamata a yi aikin wannan na biyu kuma aikin da aka fara shi babu sa'idu amma abin da gwamnati ta yi wannan abu ne mai kyau an da an bi shi muna cikin har yanzu ko yanzu mu da yake so sai mu mai takarar duk gidan maramai suna can gurin yuji mai sun suna can diyawa. kawai an da muka dora layi a gurin uwan mu ce gwamnati kenan dole talaka su yi haƙuri yanzu ma da sai da muka taimiri mu je mu tambaya ina isalin takardun al'umma su ma an muka tambaye su ce su sun ba da sama to sama ba mu san menene dalilin sa su fito ba shi ma kabiru laminu mai unguwa ne a unguwar alkali haka take a bangaren su yanda aka hode shi suke daga an zo an kai a cire a baka takara shi kuma sai an maida gidan juju a kai meri tukun an maido mu wannan ne mutane suka kai wata yau wasan wata takwas ana abin ba aka ba takardun shi shine ba mu san ba a ina ne matsalar take to kullum mutane suna zuwa dai suna tambaya lokaci zuwa lokaci muna tambaya sai kamar kika ɗauki miri ita ce ita ma tana shira daga justice kuma lokaci sai suke mamun tambaya sai a mi jira akwai abin da suke shira. Sha'aibu Musa shine gatan shari'a ko kuma prokirar a babbar kotu ta nan da magaran ya shaida cewar babu wata matsala suna da wani shirin su da za su yi. Gurin da muka sa gaban mu biskan wannan takardu cikin kashi 100 mun wuce ma 80 kenan alhamdulillah aiki bai tsaya ba ko kadan har yanzu in kuka zo nan ma ina iya gwada muku takardu da aka kawo wajen cire wajen jishiyar Abin abinda muke shira za mu shirya sabga ta a zo a ba kowa takardar shi takardu suna nan shirya abin yadda muka yi shi yana da mahimmanci sosai kuma muna su duk abin da zamu yi duk ƙasa da duniya su shaida da mun yi wannan takardu kuma ga su mun bada su shi yasa ne ba mu so a bada su haka cikin duhu ko cikin abu wanda bai da tsari procurer din ya lura a nan da magara akwai karancin takardun aure da na mutuwa inda ya kira ga mutane kan muhimmancin waɗannan takardu wajen zuwa ba da haraka aure da takarda mutuwa wannan act dc na gani in ka gama da na zandar wasu jihohi sun himu declare kenan ko sa'a ce allah ya basu gwamnati ta ba su duk su su yi wannan declaration kuma su samu act din su kyauta ba sai sun ba da komi ba kenan ƙara su yi profite suna da amfani sosai ta kowane fanni na rayuwa tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger a gaida tamar abari har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu agogonmu na cewa karfe uku na rana da minti arba'in da hudu. Ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. shugaba buhari ya tura kudirin dokar mafi karancin albashi naira dubu ashirin da bakwai ga majalisar dokoki duk da yadda yan kwadago suka nemi lalle a cika yarjejeniyar naira dubu talatin dan takarar pdp a tiku ya fice daga dakin muhawarar yan takarar shugaban ƙasa da ya samu labari shugaba buhari ba zai zo ba a nan za mu kalubalanci mulkin shi amma baya nan ba yadda zan yi kalubalanci mulkin shi baya nan bai da amfani kotun ɗahar ma'aikata ta ce za ta saurari karar da gwamnati ta kai babban alkali onogen wannan na zuwa ne duk da umarnin kotu na dakatar da karar mataimakin mataimakin shugaban apc lawali shu'aibu ya ce zargin da kamfen din pdp ya yi na jerin sunayen masu cin hanci a kusa da shugaba buhari ba haka ya dace ba a ce kotu mana mu amince mu kotunan nan in ba mu amince musu ba to abubuwan mu ba za su daidai ba buba galadima na adawa ya caccaki neman tazarcin buhari yanzu mun hau abin da ake kira one chance Allah kaɗai zai iya kubutar da mu daga cikin halin da muke ciki. Mun zaɓi wani waɗansu ke mulkar mu. Sojoji sun yi bison Air Marshal Alex Bade a makabartar soja da ke Abuja. Nasura da Malika marar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da kuma rabaran kanan bulus sabo shi ma daga Kaduna. Ga mai martaba sarkin jama'a. A'udhu billahi rajin, Rahman rahim. ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a da can to abubuwan yanzu sun so mu ɓarewa to don haka ina kira ga al'umman arewa a cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasan mu abin da zai kama ci gaba domin mu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa allah ya albarkace mu ya sa mu kwanci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna kara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron allah mu san allah ne halicce mu mu san mutuncin junanmu mu yi ma abin da zai kama kasa mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri ɗaya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri ɗaya to za mu ma ƙasanmu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka dubi arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duka a arewan su gurguje to amma zamanin sa na ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewa ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an da mu ji tsoron Allah mu san allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo tushe ɗan ya zuwa shiga tsakanin mu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankinmu mu abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewa namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasukan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na ƙara roƙo da kuma yin addu'a akan Allah Ubangiji ta Allah da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malamanmu na christianity da muslim so ci gaba da faɗakar da jama'anmu kan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon allah ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a Amadu bello janar hassan usman katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu to na cewa na ƙara kira ga buban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewa namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu kawan janar abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamamme wassalamu alaikum shi kuwa rabaran bulus sabo cewa ya yi jama'a mutanen arewacin najeriya ina yin sallama zuwa gare ku duka mai suna rabaran kanan bulus bi sabo daga ikaradasis muna godiya ga allah domin samun wannan darasi da ake fira da mu a matsayin dattawan arewa ya kamata mu ba da shawara ga lokacin nan na siyasa da ake ciki kuma ga lokacin zaɓe ya zo muna roƙon 'yan siyasa cewa Allah mulki na Allah ne karba ka hannu wanda yake so ibawa wanda yake so muna roƙon su wajen matasa da kada a nemi a matasan matasanmu da ba su ƙwayoyi da abin da zai kawo maye a zuwa samu damuwa da tashin hankali a lokacin wannan zaɓe muna roƙon su su dangana su bi abin yadda kowa zai samu zaman lafiya kuma muna fata a yi zaɓe lafiya kuma ina kiran dukkan masu ƙuri'a su zaɓi mutanen da suke ganin ya dace da su waɗanda za su taimake su su kuma taimaki rayuwarsu da 'ya'ya masu zuwa. Na biyu ina ƙara roko ga shugabanni na addini ba zama masu hudu ba ga jama'ar mu da muke wa shugabanci a yi zaɓe lafiya a kuma zauna lafiya da kowa da kowa. Kamar yadda muke faɗi tsakanin manoma da makiyaya a ci gaba da ƙara zaman lafiya da kwanciyar hankali. kada tashi hankali ya jawo mana abin da zai kawo mana rudani a tsakaninmu mu kuma ci gaba da ba junanmu mutunci tsakanin addinai na san an sami roba masu sosai wajen zaman lafiya muna rukuwa a ƙara zaman lafiya musamman a yankunanmu mu ci gaba da zama lafiya da junanmu uwa ɗaya uba ɗaya wannan abin zai taimake mu sosai sannan kuma ina kira da a taimaki al'umma a biya mutane bukatu akan abubuwan da aka sa gaba mu ku 'yan siyasa a yi alkawarin da zai taimaki jama'a wanda zai kawo ci gaba da kuma rayuwar al'umma muna godiya kwarai da irin kiran da muke yi da kuma ji da kuke yi kuma da aikatawa sannan muna roko a samu haɗin kai tsakanin dukkan al'umma kowa i girmama kowa kowa iwa kowa ladabi wannan zai ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya musamman a arewacin najeriya ya ku shugabanni waɗanda allah zai ba mulki idan allah ya ba ku mulkin nan ku tuna inuwa ce ta ubangiji ni'ima ce kuma ta allah ku yi adalci wa talakawa duk gidan da ake ci ana sha ana su da hannu ana cewa alhamdulillahi idan zai ci gaba haka masu mulki idan dai a lokacin mulkin ka jama'a na cewa sun gode mulkin zai ci gaba za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to a yi kokari a yi wannan don ƙasar mu ta ƙara bunƙasa kuma ina kira ga dukkanmu jama'a mu dawo da zumunci mu dawo da haɗa kai mu dawo da zamantakewa irin wanda yake mu da kakanni sun yi a baya wanda ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai nan mu yi abin da za a rika tuna da mu ko bayan mun mutu wannan ne kiran da nake a wannan lokaci ina fata za mu yi kokari mu yi biyayya mu kuma haɗa kanmu mu jagoranci 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da kuma danginmu ina kira kuma gare mu daga karshe mu zama jama'a masu yadda da juna jama'a masu amana jama'a masu biyayya da shugabanni ni biyayya da kowace hukuma wannan ne zai taimake mu alhamdulillah na gode rabaran kanan bulus di sabo daga kuma lokal gamman unguwa asabe na gode to nan muka kammala shirinmu na wannan karar sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin alishuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaye da Ibrahim Ka'almasi Garba ga shiri na gaba wato labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafa ta manchester city ta ragargaza Burnley da zunzurutun ci biyar da nema a filin wasanta na etihad a zagaye na hudu na gasar cin kofin kalubalenka na fa na ingila a yau asabar wannan nasara ta bai wa city din damar tsallakewa zuwa zagaye na biyar na gasar ta fa tare da kungiyar swansea wacce ita ma ta lallasa gillingham da ci hudu da daya sauran kungiyoyin da suka sami tsallakewa a wasannin da aka fafata a yau sun hada da watford da ta bi newcastle har gida ta doke ta da ci biyu da nema tare kuma da doncaster bayan da ita ma ta yi galaba akan oldham da ci biyu da daya a kungiyar manchester united kuma hankali ya soma karkata tare da sha'awa ga mai horar da 'yan wasan kungiyar na wucin gadi ole gunnar solskjaer bayan da ya kai ga buga wasanni takwas na farko a kungiyar ya kuma yi nasara a dukkansu tare da ta baya bayan nan da united din ta doke arsenal a cikin gidanta na emirates da ci uku da ɗaya gasar cin kofin fa sox jiya ya zo united ne a zaman aro bayan da kungiyar ta kori kocin ta jose mourinho a watan da ya gabata na disamba rahotanni na nuni da cewa tuni da shugabannin kungiyar suka soma sha'awa da kocin dan kasar norway mai shekaru 45 tare kuma da soma tunanin bar masa aikin na dindindin a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar japan naomi osaka ita ce ta lashe babbar gasar tennis ta australian open ta bana bayan da ta yi galaba akan 'yar kasar czech petra kvitova a wasan karshe ta gasar a yau asabar wannan ne karo na biyu a jere da matashiyar 'yar wasar osaka take lashe manyan gasannin tennis na duniya a jere da juna bayan da ta sami lashe babbar gasar ta ta farko a gasar us open da ta gabata osaka 'yar shekaru 21 da haihuwa za ta tashi daga matsayinta na mace ta hudu a duniyar tennis a jibi litinin inda za ta ɗare a sama a matsayin mace ta farko yayin da ita kuma abokiyar karawarta Kivitova za ta zama ta biyu daga matsayinta na da na takwas. A bangaren maza kuma a gobe ne za a yi karon battar karfe tare da sabunta da daɗayar adawa tsakanin mutum na farko a duniyar tennis da kuma na biyu wato Novak Djokovic da kuma Rafael Nadal a wasan ƙarshe ta maza ta gasar ta Australian Open. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. a da Murtala Faruku Sanyinna ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun bayyana damuwarsu a yau dinnan Asabar kan yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dakatar da alƙalin alƙalan ƙasar gabanin babban zaben ƙasar. da alamar amurka da kungiyar taliban sun cima wata yarjejeniya ta janyewar sojojin amurka daga afghanistan abinda wasu majiyoyi suka gaya muryar amurka kenan a yau dinnan asabar a nata bangaren kuma taliban za ta tabbatar da cewa babu wata kungiyar ta'addanci ta kasa da kasa da za ta yi amfani da afghanistan wajen yin barazana ga amurka ko wata kasa a nan gaba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da ta goyi bayan gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa koko jagoran 'yan adawa gaido a jayayyarsa da nicolas maduro wanda shi ma ke ikirarin cewa har yanzu shi ne shugaban ƙasar. ofishin kasafi da gudanarwa ya aika da sakonni jiya juma'a ga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayya da ke rufe da sanar da su a hukumance cewa a yanzu fa an buɗe su saboda haka ma'aikatansu su koma bakin aiki da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa kafin sallama da ku na mika ta'aziyya ga shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan najeriya ahmad musa da 'yan uwansa bisa rasuwar mahaifiyarsu Allah ya ji kanta da rahama yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya da solomon abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na wannan lokaci otu ni muhammad hafiz babala ke cewa sai gobe